bayan an sha labaran duniya za a ji cewa shugabannin malaman musulunci a ghana sun bukaci ecowas wacce take yunkurin maida nijar ta farkin demokuraɗiyya da kiyaye ɗaukan matakin soja domin gudun irin halin da al'umma za ta tsinci kanta a ciki muna kuma tafi da rahoto na musamman a game da kuɗin rage raɗaɗin wato cire tallafin man fetur da najeriya ta ayyana wanda ta ce za ta bai wa gwamnonin jihohi su rabawa al'umma kazalika za mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar ghana amma yanzu za mu fara da shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Dubban mutane da suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin jamhuriyar Nijar a Lahadin da ta gabata domin nuna goyon bayan su ga juyin mulkin da sojoji suka yi a watan da ya gabata. Wanda shugabannin su ya gargaɗin katsa London daga waje yayin da yake ba da shawarar mika mulki na tsawon a tsawon shekaru uku. Masu zanga-zanga dai sun yi tarayyar taken adawa ga tsohon mulkin mallaka Faransa da kuma kungiyar ECOWAS ta yammacin Afirka. wacce ke nazarin yiwuwar yunkurin soja na maido da shugaba Muhammad Bazoum kan mukaminsa. Idan har tattaunawar da shugabannin da suka yi juyin mulkin ta cimma ruwa. Sabbin shugabannin sojoji na ƙasar da ke yankin Sahel sun haramta zanga-zanga a hukumance, amma aikace wasu masu goyon bayan juyin mulkin kaɗai ake wa yin zanga-zangar. Taro na baya-bayan nan na goyon bayan juyin mulkin ya zo ne kwana guda bayan da sabon shugaban kasar janar Abdulrahman Tiyani ya yi gargadin cewa kusan da sojin kasashen waje suke shirin yi a Nijar ba zai zama tamkar tafiya a wurin shakatawa ba ne. Mutane biyu ne suka jikkata a birnin Moscow a ranar Litinin a lokacin da tarkacin da jirgin Ukraine mara matuki da sojin saman Rasha suka lalata ya fada kan wani gida a cewar gwamnan yankin. jami'an rasha sun bayyana cewa ukraine ta kaddamar da wani harin jirgin sama mara matuki da aka kai a yankunan moscow da kaluga hare-haren ta sama ya hana zirga-zirgar jiragen sama a wasu filayen tashi da sauka jiragen sama na rasha na wani ɗan lokaci amma daga baya aka ci gaba da gudanar da ayyukan kasashen rasha da ukraine dai sun yi amfani da jirage marasa matuƙa don tunkarar junansu tare da yin barna sakamakon tarkacin jiragen da suka faɗo. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya gode wa 'yan majalisar dokokin ƙasar Denmark a yayin da yake musu jawabi a birnin Copenhagen a yau Litinin. Kwana guda bayan da Denmark da Netherlands suka sanar da baiwa sojojin Ukraine jirgin yaƙi samfarin F-16 ƙirar Amurka. Kasashen Rasha da China za su yi ƙoƙarin samun ƙarfin siyasar tattalin arziki a ƙasashe masu tasowa a taron kolin da za a yi Afirka ta kudu a wannan makon. shugaban kungiyar tattalin arzikin kasashen brics na brazil da rasha da india da china da kuma afirka ta kudu za su yi taruka na kwanaki uku a birnin johannesburg Firaministan ƙasar China Xi Jinping na halartar taron domin jaddada burin diflomasiyya da ƙasarsa ta zuba a cikin ƙungiyar a matsayin wata hanya ta cimma burinta. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin zai bayyana ta wani hoton bidiyo bayan da ya gaza yin tafiya zuwa Afirka ta kudu sakamakon sammacin kame shi da kotun ƙasa da ƙasa ta yi masa. Wani jami'in bayar da agaji na duniya ya buƙaci ƙasashen duniya da samar da ƙarin kuɗaɗe don taimaka mutanen Sudan da suka makale a wata watanni ana gubza faɗa tsakanin janar-janar a ƙasar a kudancin Afirka. Jagan Chafang babban sakataren ƙungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ta ƙasa da ƙasa ya shaida kamfanin lancin labarai na Associated Press jiya Lahadi cewa Ƙungiyoyin sun samu kashi bakwai cikin ɗari kawai na dala miliyan arba'in da biyar da suka nemi taimakon waɗanda ke cikin ƙasar Sudan. Yayi kira ga ƙasashen duniya da su nuna goyon baya ga al'ummar Sudan kamar yadda suke a lokacin da suka yi gaggawa taimaka waɗanda suke tserewa daga mamayar da rashi ta wuyi kiran a bara. Sudan ta faɗa cikin rudani a cikin watan Afrilu lokacin da rikici ya ɓarke tsakanin sojoji da karin sa kai na RSF. Kasashe a duk duniya na kokarin tabbatar da suna da isasshen shinkafa bayan da ƙasar India ta rage yawan kayan abincin da take fitarwa duniya da kusan kashi biyar cikin ɗari. Dama dai ana fuskantar barazanar fuskantar karancin abinci a duniya tun bayan da Rasha ta fice da yarjejeniyar baiwa Ukraine damar fitar da alkama zuwa ƙasashen waje. Haka ma yanayi na El Nino na kawo cikas ga noman shinkafa. Yanzu firayin shinkafa ya tashin goron zabi kuma hakan na jefa masu rauni a wasu ƙasashe matalauta cikin haɗari. Farashin shinkafar Vietnam alal misali ya kai na sama da shekaru goma sha biyar. Tun ma kafin takunkumin na India, ƙasashe sun riga sun fara sayan shinkafa cikin hazaƙa a tsammanin ƙarancin abinci daga baya lokacin da El Nino ya afkawa. Yana haifar da yau gudata da hawa farashin kayayyaki. daga ƙarshe a yi litinin hukumomin isra'ila sun ce wani da ake zargin falastine ne ya kai hari ya kashe wata mata tare da raunata wani mutum a yankin yammacin gabar kogin jordan da ta mamaye rundunar sojin isra'ila ta ce an yi harbe-harbe ne a kusa da birnin hebron kuma an harbo su ne daga wata mota da ke wucewa rundunar sojin ta ce dakarun tana ci gaba da neman waɗanda ake zargi da kafa shingayen bincike a yankin harin na ranar litinin ya biyo bayan harbin da aka yi wa wasu 'yan isra'ilawa biyu a ranar asabar a yammacin kogin jordan To a gaida Sarfilo Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma za mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu kasar Ghana. Shugabannin musulmai a ƙarƙashin jagorancin limamin limaman Ghana Dr. Sheikh Usman Nuhu Sharubutu sun yi kira da a guji ɗaukan matakin soja wajen maido da mulkin dimokuraɗiyya a ƙasar niger domin yin hakan zai iya haifar da nawa da rasa rayukan jama'a kana zai jefa al'ummar da ecowas take kokarin karewa cikin zulumi sun bayyana hakan ne a wurin wani taron manema labarai da ofishin limamin limaman na ghana ya shirya domin bayyana matsayar musulman ghana kan dambarwar nijar ga dai karin bayani a cikin wannan rahoto da idris abdullahi haɗa mana da a saboda da ya abubuwa ƙasar najeriya allah ya wura cikin alƙur'ani allah ya ce mu dai bubule yan juna ne inda zai zo tsakanin yawa guda biyu a gyara na gode ma Allah abin da ya abu a kasar Nijar ba fil da jini ba na roƙo manyan da suke riƙe da wannan maganar nan gaci abin da za a yi na gyara kada zama zub tsakanin yan wa samu zama lafiya Dr. Shehu Usman Nusha rubutu kenan yake ƙarin bayani game da dalilin haɗa taron manema labaran wanda ya samu halartar shugabannin ƙungiyoyin ɗariƙar Tijjaniya, Shi'a, Ahlus Sunna Jama'a da Ahmadiyya. Amir ɗin Ahmadiyya Malvi Muhammad bin Saleh shi ne ya karanta jawabi ga manema labarai a madadin shugabannin. We as leaders of the Muslim community of Ghana, we are deeply concerned about the precarious situation in the Republic of Niger. ce mu a matsayinmu na shugabannin al'ummar musulmi a Ghana mun damu matuƙa game da halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar sun yi Allah wadai da juyin mulki baki ɗaya tare da kira da a yi adalci kamar yadda Alƙur'ani ya ce wajen yanke hukuncin matakin da za a ɗauka kuma ya yi la'akari da buƙatun mutanen Nijar tare da kiyaye tsaronsu. Shugabannin sun ƙara jaddada cewa kada ɗauki matakin soji domin yaƙi a Nijar zai ƙara ta'azzara batun ta'addanci da yadda bi yankin. Ya ce maimakon haka a ci gaba da diplomasiya. We urge the leaders of the sub-region and beyond that whatever decision that they take on the coup in Niger must favor dialogue. Muna kira ga shugabannin yankin da wasu cewa duk wani hukunci da za su ɗauka kan juyin mulki a Nijar tilas ne a fifita tattaunawa. A gefen taron limamin ƙungiyar Shi'a na Ghana Sheikh Abubakar Kamaluddin da Zaimin Tijjaniya Sheikh Abdulwadud Harun Sise sun yi muryar Amurka ƙarin bayani. Ni ne Abdulwadud Harun Muhammad Tijjani leader of Tijjaniya Muslim in Ghana. mu nisba ga abin da ke faruwa a ƙasan nan na Niger. Kai ne muka haɗu, mu ba su haƙuri, mu ba Afirka haƙuri, maksadi dai ɗaya ne. Najeriya da Niger abu ɗaya ne, Najeriya Ghana abu ɗaya ne, Afirka mu duka mutane ɗaya ne, in wani abu ya taɓa ɗaya ya taɓa mu duka kan haka muke neman a daidaita a kan tebur ba da makami ba. Sai shek Abubakar Kamaluddin a nasa ɓangaren ya ce. Shi wannan ku da aka yi daga Niger, an yi wannan ku kuma mutane kasan sun na'amu da wannan ku. ko da yake ku abu ne wanda yake mun fito fili nuna wani da dace ba amma abubuwan da ke kawo ku ya kamata mai ta lissafi kan shi kowane lokaci sai da sa a yi a gyara nan zuwa gabar kara shi sabin da kamata mu yanzu ya ci da kamata mu ne mu gyara wato tattalin arzikin a bar zalunci a bar cin hanci mutane su ga kamar lalle waɗanda ke tsayawa matsayin su suna tsayawa matsayin su ne saboda su ka lafiyar su da tattalin arzikin su a ƙarshen shugabannin sun nuna cewa idan diplomasiyar siyasa ba ta yi nasara wajen shawo kan lamarin ba a koma ga diplomasiyar addini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 Kwancin rayuwa na ƙara ta'azzara sabili da hauhawan farashin kayayyakin abinci da na masarufi. Kuɗin shiga motocin sufuri ya ƙaru. Dama kudin makarantu na manyan makarantu na gaba da sakandare duk ya ƙaru. Ƙarin da ba taɓa ganin irin shi ba a tarihin ƙasar. Wannan ya auku ne sanadiyar janyewar tallafin man fetur da aka yi sai kuma gefe guda inda gwamnati ta janye tallafin da take baiwa manyan jami'o'i a ƙasar. daidai don a tallafo tattalin arzikin ƙasa. Juma'a da ta gabata ne shugaba Tinubu ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya za ta baiwa kowace jiha tsabar kuɗi naira biliyan biyar don a sayi kayan abinci a rabawa jama'a don a rage raɗaɗin kuncin da ake ciki a halin yanzu. Ko da dai al'ummar ƙasar sun yi na'am da wannan ɗauki da aka samu, amma akasarinsu sun koka cewa za a iya yin coge a wannan lokaci domin san rai zai shiga ciki kamar da yadda wannan malama sa'a muhammad ta bayani muna godiya da allah da ya kawo mana wannan tallafi muna cikin halin tsanani da kunci muna roƙon wa'anda aka ɗora mu alhakin rarraba kayayyakin nan ya kai gurinmu mu mata wa'anda ba mu da mazaje da masu marayu da wa'anda ma ke da mazan mazan sun gudu sun basu to muna roƙon shugabannin da aka danka ma wannan su taimaka su ba talakawa kada su ƙara ma mai ƙarhi ƙarhi saboda wallahi mata muna cikin hali sunana kwamar shafa'a salihu na kaura executive director voice of women and child initiative Alhamdulillah muna godiya da tallafin da shugaban kasa ya bayar a siyaki a raba ma al'umma. Ina ba da shawara ga gwamnatocin jihohi da su kalli rukunin mata ina nufin jawarawa waɗanda aka saka aka bari da 'ya'ya gabansu sannan kuma da kuma mata waanda mazajensu suka rasu suka basu da marayu alal hakika irin waɗannan su suka yi bukata a taimaka musu da kuma sauran al'umma don kauce ma barace-baracen da suke yi da shiga gidaje da inda duk suka ga za a ɗan taimaka musu suna nan wannan idan aka taimaka musu kuma aka ba hannu na kwarai aka ba su to insha Allah za a rage raɗaɗin da ake ciki in Allah ya yarda ina ba da shawara don Allah wannan lokaci ba lokacin siyasa ba ne ya kamata a samu hannu na kwarai masu amana waɗanda za su ba da kayayyakin nan ya kasance abin nan ya kai ga gaci kowa ya samu waɗanda ake da nufi a taimaka a su ma sun samu. Hajiya Shafa'atu Labo shugaba na ƙungiya mai zaman kanta da ke kokarin tallafawa ilimin mata da yara ƙanana. Shi hajji Haji Salele Ahmad Malumfashi ga yadda ya dibi lamarin. To ni tsakanin da Allah is a good developer abu ne mai fa'ida in za a yi kamar da shi yadda ya kamata. Amma abun da muke so ku lura da shi da aka yi canjin kuɗi mutane sun sayi hatsi sun ɓoye kuma shi ne aka cewa yanzu ake kawowa kasuwa ana ɗaukowa kuɗi suna ƙara ɗaga shi har ya kai buhun masara a cikin kaduna ya kai dubu hamsin da biyar yanzu an ce gwamnati an ba su kuɗi biliyan kaza mm. can mutanen za su taho da wannan masarar sai farashin wannan masarar ya kai dubu ɗari in ba a yi wasa ba in ita za a saya amma abin da mu muke gani zai fi kyau idan zai yiwu mm. kuma akwai ruwa store store da aka ce an sa masara kamar irin namu da kaza mun san akwai dutsen ma inda aka aje irin waɗannan abubuwan to gwamnati ta sai wannan abincin domin su waɗannan mutanen da ke burin su daga abun ya sama sai ta so wancan ta rage shi can gaba ita kuma sai ta amfani da wannan kuɗin a sake sayan wani asa bayan amfanin gona ya sauka ƙasa farashin shi ya sauka sannan kuma rarraba shi tsakani da Allah wasu za su samu wasu ba za su samu ba guri wanda Allah ya ba ya samu ya gode dama tuntuna haka ake yi gwamnatin a yana badawa. Shin ko yaya gwamnatin jihar Katsina za ta gabatar da wannan saƙo na gwamnati ga talaka? Kakakin gwamnan jihar Abubakar Badar Jikamshi ya yi ƙarin bayani. Shi wannan tallafi akwai yadda take so a yi su domin za a sai shinkafa tan dubu ɗari da kuma masara tan dubu arba'in da kuma takin zamani domin amfanin manoma. gwamnatin jihar kaduna ƙashin malam Dukwa umar raɗa za ta yi iya bakin ta don ganin ta yi al'ummar jihar kaduna adalci wajen rabon wannan kaya ba mu tunanin cewa za a ware wani a ce ɗan jam'iyyar apc ne a ce ɗan jam'iyyar pdp ne abga ne ko wata jam'iyya dukkan wanda yake ɗan jihar kaduna ne gwamnatin malam Dukwa umar raɗa za ta amfana da shi sunana mustapha jafaru kaura hmm. ah, mai magana da yawon gwamnan jihar zamfara dr dauda lawal dare hmm. zancen wannan ah, sha'anin ba da tallafi na gwamnatin tarayya ya zo kankari ne saboda mu ko da ya zo ya isko mu tsugunne ya samu gwamnatin dauda lawal domin an naɗa karfan kwamiti tun asali babu wani tunani ko haufi dangane da cewa za a yi wani tsambari? wurin bayar da tallafin nan idan an tashi ba da jimawa ba idan aka fitar da tsarin da kriteria din yadda za a raba abin insha Allah mutane za su ga da cewa ba a yi wani niyyar tsambare ba daga lawal baya da niyyar ya gwada wani bambanci tsakanin wannan da wancan duk dan jihar Zamfara nashi ne shi gwamnan kowa ne to don haka wannan tunanin ma a bashi ba za a yi shi ba insha Allah a ƙarƙashin wannan gwamnati ne ci yanzu a jihar Zamfara kakakin gwamnan jihar Zamfara kenan Dr. Ahmed Abubakar Mascom na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ya ce yi wa jihohi na Najeriya kuɗin goro wajen ba da kuɗin tallafi bai yi daidai ba. Ni a nawa fahimta shi cewa wannan rabin da aka yi equally ga baki a ƙasa bai yi ba. Ya kamata a ce jihohi da suke da yawan mutane kamar Kano da Lagos ya kamata a ce nasu ya fi na sauran jihohi. So da al'ummansu. sun fi yawa fiye da sauran jihohi kamar su zamfara kamar su ebonyi kamar su abia haka ba su da yawa kamar lagos da kano bayan haka kuma tun da rashin aikin ya yawa ga matasa da gwamnati ta yin ƙara ɗaukan matasa aiki kamar ɓangaren security misali 'yan sanda da sojoji tun da insecurity ya yawa particularly a arewacin Najeriya da za a da amfani da wannan kuɗin a ɗaukar youth a matsayin aikin 'yan sanda da sojoji zai taimaka sosai tun da ran da kowane yaran aiki ana biyan su wannan albashin za su taimaka ma iyayensu matansu 'ya'yansu da suke zama da su Shin ko yaya Aminu Ibrahim mai masanin tattalin arziki kuma mai yin sharhi game da harkokin yau da kullum zai ce game da wannan kuɗi da aka bada bai ɗaya ga dukkan jihohin tarayyar ƙasar? Shi subsidy lokacin da yake wannan amfanin kowa yana samu kowa ya je zai sai mai da sauki in za ka shiga mota za ka samu sauki saboda mai yana da sauki amma shi wannan palliative taimakon da gwamnati ta bada domin a rage raɗaɗin wancan subsidy in da aka janye ba fa zai kai ga kowa da kowa ba domin in ka duba yanzu gwamnati ta ce ta ba kowace jiha biliyan biyar biyar na naira to mu ɗauka kamar jihar kano masu mutane kusan miliyan ishirin ka ba su biliyan biyar mai biliyan biyar zai yi a Kano. Inda a ce za a raba mu mutanen Kano wannan kuɗin ne gaba da da kyan ne wani zai samu naira ɗari biyar. Ka duba kamar bayansa duka yawansu ba su wuce miliyan uku ba ko miliyan ka ɗauki biliyan biyar ka ba mutanen bayelsa ko abia state sannan ka ɗauki daidai wannan kuɗin kuma ka ba mutanen kano ko ka ba mutanen katsina ko ka ba mutanen kaduna ai kaga ba a yi adalci ba ya kamata tunda akwai wani tsari da gwamnati take da shi na raba kason arzikin ƙasa Abinda za a yi sai a duba yawan mutane sai a ɗauko kuɗin na a raba shi kowace jiha a bata daidai yawan mutanenta to nan ne aka yi adalci bugu da ƙari kuma a nan ma ne yanzu kamar yadda na ce rabon arzikin ƙasar nan da ake in ka duba kafin a raba ma kuɗin da aka samu daga ɓangaren man fetur su jihohin nan da su ake samun mannan a wurinsu saboda wasu abubuwa da suke faruwa na gurɓacewar muhalli akan cire masu kaso goma sha uku bisa ɗari a basu saboda su fuskanci wannan matsalolin da yake tattare da yanayin wurin nasu. To me zai hana da aka zo wannan kuma a sake duba irin yawan mutane shi ma a wannan kaso. To a nan kira na ga shi ne wakilanmu da ke National Assembly. To ya kamata sadu da shugabannin National Assembly su janyo hankalinsu. Wannan abin fa da ake yi akwai gyara. Saboda aka muna bukatan ku je ku sauna da shugaban kasa tunda dai ba an riga an raba wannan abin ba. A sake duba yadda za a yi wannan kaso a bisa adalci. Sannan kuma yanzu an ce shugaban ƙasa ya ba da kowace jiha tirela biyar na shinkafa buhu dubu uku kenan ko mm. ka ba bayarsa dubu uku ka ba kaduna dubu uku inda za a raba su kawai a ƙaramin lokal gama a jihar kaduna akwai wayanda kofin madara nan ba za a samu ba hakika Raban kayan agaji a irin wannan mawuyacin hali da ake ciki wanda kowa ya ji a jika sai fa sahihan mutane masu amana rabon kayan agaji bai ɗaya na da buƙatar dibawa don a yi gyara sabanin hakan ta yiwu talaka a yi mai cika tashi sani sha'abu malumfashi mura amurka daga katsina a najeriya a gaida sani sha'abu malumfashi masu raro wannan shirin na zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka ne daga nan birnin washington dc kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar. In za ka faɗi faɗi gaskiya, in za ka faɗi faɗi gaskiya, komai taka ja maka kabiya. Haka ne editan na gaskiya, wadda ta fi dubun zinariya. Sai mu gode Allah shi ɗaya don shi ne sarrafin gaskiya. Ya mallaki dukkan talikai. na kware da tudu da samaniya, da mutum aljan da mala'ika, da bar sarari da tamaliya, mulki iko da uladuka na ga sarki Allah hidaya yake ba wanda ya so duka, ya sarautu a lardin duniya, fi yake karɓe ta ga taliki. don ya ɗanɗani wahalar duniya, shi ka girmama wanda ya so duka, shi ka sanya waɗansu su sha wuya, shi ka cusa dare a cikin wuni kuma ya zaro hasken safiya, shi ka rayawar mamaci duka, shi ke kashe mai rai shi ɗaya. ikonsa akan koma yake arwa da tudu da samaniya. Alwakilu mu dogara dogarai, zahirin mu da ɓoye a zuciya. Mu amince zai mana taimako. Madalla wannan haka yake, kuma masu sauraro